I, Muhammad Buhari, do solemnly swear that I will be faithful and they are two allegiance to the Federal Republic of Nigeria and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God. janar buhari ke shan rantsuwar zama shugaban farar hula na biyar a tarihin demokuraɗiyyar najeriya bayan rantsuwa da amfani da littafi mai girma wato alkur'anul karim zan tabbatar da gaskiya da amana ni ba ni da wasu 'yan lele ko waɗanda za su rika juya ni kowa nawa ne the command center will be relocated to maiduguri and remain until boko haram is completely subdued Buhari ya bada umarnin komar da rundunar sojin Najeriya mai duguri don murkushe Boko Haram da kwato matan Chibok. Sabon shugaban bai yaba hukumar zaɓe kai tsaye ba don nasarar tasa, amma ya jinjina wa 'yan Najeriya da dagewa don nasarar da nuna Jonathan ya yi dattakun amincewa da kayi. Ba kamar yadda wasu ke fargaban zan yi dirar miki a kansu ba in na samu nasara, in ji Buhari. Ni dai ba zan ci zalin kowa ga abin da ya shuɗe a tarihi ba. It is only when the three arms act constitutionally matakan gwamnati guda uku in ji buhari za su yi aiki ba tare da yi wa juna katsalandan ba da ya juya kan wutar lantarki buhari ya nuna takaice rashin ingantar wutar tun dawa demokuraɗiyya 1999 duhu kawai aka samar in ji buharin yana mai ba da tabbacin samar da wutan inganta noma haƙo ma'adinai yaƙi da 'yan bashi masu sace mutane da zaman kashe wando na hannun daman shugaba Jonathan Mike Omeri bai nuna kin jinin a binciki gwamnatin tasu ba. Aikin eh, da Muhammadu Buhari zai yi ya riga ya san su ya na ta. In yana da bukata ya binciko domin a kwace yancin mu a mana da ko hakkin mu ko wani eh, ababen mu da aka ba wura ta hanyar handama da sauransu amma mana da shi domin a ci gaba da aikin da aka sa gaba bismillah abin da ake bukata kenan ba wai eh, ana so a yi irin wannan bincike ko wani abu ana so a musgana ba su bane amma a yi gyara amma da ke ma mai ba ka shakkar komai a'a wallahi alhamdulillah mun gode Allah da an bamu opportunity ne ah, mun service kuma muna nan da karfin mu a shige muke ci gaba da taimaka ah, da goyon bayan gwamnati Shi ma mataimakin shugaban ƙasa banjo ya rantse don wa'adin mulki na tsawon shekaru hudu in Allah ya kai rai. Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.